A yayin da bikin sallah karama ke tunkarowa hada-hada a kasuwanni sun fara kankama inda ɗaruruwan mutane ke ziyartar kasuwanni domin sayayyan kayan sallah. Ko da yake mafi yawa sun koka ga yadda kaya ƙara kuɗi. Don ɗauka wani cewa na zo Abuja, na zo Kano zan samu soki. yake Kano wuri ne wadda ake samun kasuwa ce wadda ake samun soki ko da kuma sai na zo na tarar ba yadda nake sayan shi da ba to gaskiya abu ya dan bani mamaki to su kuma bayan da su suke min yan kasuwa a farashi yadda suke kamata su sayar ba su sayarwa kamar da ake saya ba to amma tun da na gana shigo baya da zan zan bi kasuwa da halin da na same ta zo gaskiya farashin ta ba kaman da ba saboda da za ka zo ka samu kayayyaki da sauki amma yanzu gaskiya duk inda ka zagaya kaya suya hankali babu sauki sosai sun zo kuma siyan kaya ka tattaya gaba ɗaya kayan da sai a hankali ba to ina ta duddubawa in ya samu daidai kuɗi na zan siya in kuma babu ba sai mutum ya haƙura ba dai sai gaban allah ya sa kayan sun sassako mutum ya zo ya siya ba laifi kasuwa tunda cikin azumi ne ya san baya da koda kamar masu siye tunda 'yan cikin gari ya su zuwa baki za su zo su siya kowa da kowa zai zo ya siya kaya ne dai na sallah karama wanda don ka gwangwaje ya'yanka dole ka siya ko don ka fara a ba laifi alhamdulillah tunda gashi nan kwastomomi kowa yana shigowa ana ɗan kasuwa ba laifi Wani dan kasuwa Alhaji Kabiru Ismail ya ce akwai tsaiku a hada-hadar kasuwanci a bana. Babu cinikin nan da ba a yin sa kamar yadda ake bara domin ko ina kaya ma ina gabanka sai kamfani su zo su ce bara mu kara maka kuɗi kun baka gama biyan su saboda haka duk wanda zai zo zai siya da ya ji ka kara man naira hamsin naira ɗari ko ɗari biyu sai ce an kara kuɗin kaya sai ya koma saboda haka muke kira ga hukuma da take ko kuma gwamnati bisa bilillahi da taimaka a cikin irin halin da ake ciki na ƙasa babu ciniki ba abinci fama da ake abin da za a ci ma wannan shekara babu shi masu kaya kuma ka je ka saya kuma da ka sai da ka ji ƙari yau ka ji ƙarin dubu biyar wajen dubu goma kullum aikin kenan 'Yan kasuwa sun ja hankalin shugabanni da su yi duba dangane da halin matsi da ake ciki a yanzu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.